karfi in bai taimaka wa mai rauni ba wace martaba ce ga mutumin da Allah ya ɗaukaka amma kuma bai taimaka wa mutum wace martaba ce ga mutumin da bai sowa dan uwansa abin da sowa kanshi ba iya kike nema ki fahimtar abin da na san kin fahimta wane ne mahaifi Alhaji Umar Afai shi ne mahaifinki na rasa komai a duniya if Allah subhanahu wa ta'ala stands for you biki rasa komai a duniya ba no force can bring you down na haukace ban yadda ke mahaukaciya ba ce ariyani wace kauna haka kauna take Zakar Productions, the makers of Zakadia, and Sarki, Baban Sadiq, and Mutad Al Aljanna return with another blockbuster. Kalam Wahid. to, ina so zan aure ki. Idan tausayin da kake ji ka dauki kuɗi ka bata mana. In bata kuɗi ta siyo mahaifi? Ko in bata kuɗi ta siyo mahaifi? ko kuma dangi? Kuɗi ba shi bane matsalar Maimunatu. Ni ni ne maganin matsalar Maimunatu. Kalam Wahid. kamar ba ai ba da na sani of four different guys in four different ways, but knowing the true love of her life becomes a task. How does she know her true love? Find out in Kalamuahi. He don't so ya cuce ka, sai ka ɗauka kai ne ka cuce shi. Idan wanda kake so ya ci amanarka, sai ka ɗauka kai ne ka ci amanarsa. Haka idan wanda kake so ya yaudare ka, ka ne ka ya za ka shigo mana gida nan kawai sakaka ba wani abin nan billahi lazi sai na dawo gidan nan na cinna mai wuta dan Allah ka zo ka cinna kafin ka tafi na kalam wahi a mutalian by movie produced by Usman Mahazu story and screenplay by Ibrahim Wai Berniwa directed by the eloquent director Malam Aminu Sera mata ta ce ni ba matar ka bace ga wannan shine mijina ka fita min daga gida Allah wadarin ki mai